to ba ni bayani me kace ana yi a maganan training ɗinku ne eh kafin baka bayani bari mu goda wa Allah madaukaki sarki wanda ya yi mu A abin da ake yi a police police aiki ne mai kyau wanda yana kare lafiyar jama'a da dukiya mutane suna kuka cewa 'yan sanda suna karbar cin hanci da rashawa a wajen kuma su same kama a da yawan dare kuɗi ake karba amma yanzu ya ɗan dama ma a cikin al'umma polis suna ji tsoron su karba domin wannan wayar ta zamani ana ɗaukar foto su ana nuna shi yasa suna tsoro a cikin jama'a da cin hanci ya koma a cikin ɗan sanda tsakanin ɗan sanda da ɗan sanda ne yanzu ana ce tushiya kamar yaya baka allowance naka yanzu an koma kuma kai da kajidin kai da gwamnati ta turo ka shafin mai ne kai ne kuma za ka biya duk goma sha biyar in ba ka yi kofarci ka biya wani kudin ba sai a baka wahala bayan duk da ka ba da kudin ma wahala sai tsanani za ku sha akai kai da baka biya din ba ko ya su tare da ake yin ba sai a koma da kai wannan makaranta wuri za ka zama kamar daurin talala abinda yanzu ake yi kira dubu goma sha biyar na me za a ce ka biya wai registration ba kasa gane kai abin wai registration in ka je yanzu duk training camp dan mobile ba musamman kamar ila wanda suka je la to da ba a biya ne wa yake biya ba taba ba da allowance ba a'a da ba a biyan wannan kudin rajista din idan ka je training din eh in ka je ne za ka yi da kwanakin suna ka sai ka biya dubu goma sha biyar a yanzu nan ko a yanzu nan to amma a da ana biyan ana biyan haka na ko ko da ma ana biya da da abu da ya kama eh, to zuwa 99 har zuwa 2002 su nema ma ake bayar amma yanzu kuma ba bari in gaya maka ba karshen fiya kuma wayanda za su je course even course na promotion kai da kuma su suna kasi ajiye dubu biyar ko dubu kudu yadda suka tsara dan baka ajiye ba ba zaka ka za ka fita ba zaka ka ci kore ba ban ji ba in za ka je promotion na ka ce me ko da ka je course ma the same thing a this college abu da ake yi da zara ka je ka ji da ka je refreshen course ko kuma profession course ka da za ka rubuta ka yi ka cika imaman form naka imaman form fa wanda ana cika nasa da kowa shekara wanda yake yin volce naka ba duk ka biya shi ba ka biya shi ba zai gina da shi a gefe in kirmet naka ba ba za a yi ba. da ba ana biya ba? na ce maka in ba ka bayar da kuɗin ba ko wanda zai sa maka increment naka na shekarar ta albashi naka ba in ba ka biya shi dubu uku ba ba zai maka ba da eh, ta makulai ne shi ne na ce ai dama ana biya ko ko yanzu ne aka kirkiro wannan tsakanin ko yan sanda da babu waya da abun ba abun da kake yin ka kaje college kuma kaje promotion ne kaje ka rubuta kai wani ne ka rubuta haka shi ka je gobe ku yi folin a kira suna yanko a sa ku sinigate by sinigate ko kuwa sport by sport amma yanzu yanzu abu da nake gaya maka cin hanci ne a cikin aikin ɗan sanda yanzu ya yi katutu eh, abu ma har ma ya riga ya zama cika to amma shugabannin ku ba sani ba ina ganin shugabannin yan sanda ba san da wannan da kake faɗi ba ina jin ka na ce maka wannan babban da yake wurin komanda eh, da yake wurin yana sace da shi idan bai sani ko aig yana da shi ta zone ko aig bai yana sane da shi amma komanda na wannan wurin ai a cikin yake shi yaro ba ya abu da ya mutu da ya bi uku hudu za su yi abu wanda ba zai zai ce bai ci ba yanzu kana ganin kana ganin komanda ya sani yana da sane a kai ko kai. na ce maka aiki wannan ya soma tun daga grassroots tun daga daga jijiyan harshen nasa da har ya kai ga kashi kaisa yana cikin jirinsa. To yanzu yanzu za ka so cewa kamar inspector general inspector general ya ji wannan magana Ai in ya yi ci din na ce in ya yi ci ina ji a gwamnati a yi karya da aiki yanzu. in ka kaje ka kariya menene kariya an abun da ka sa ta a waje yara kaje ka sake zo ka kaba ma manya ai magana ta kare kai da ka fada zai kai da kake ciki da mu kai ne zan a sa maka ido mai kariya ne ake goya bayan shi yanzu a cikin Najeriya mai faɗi gaskiya ba ba ba ba bi na shi domin yana yana expose mutane yana falasa wa mutane wa zai yarda da shi duk wanda yake sata kamar su su ake suke yarda ai duk suna da sane da shi so yanzu kana ganin manyan suna sane da wannan abin dubu biyu dubu ukun da ake asa da shi wannan sabon wannan aiki da muke da shi dama tun an sarki ma shi ma bai dan kukurta ne to ba zai iya ce yana wannan ne zai iya yi aiki aiki aiki nasa amma wa'anda suna karkashin sa ai sun suka bata aiki ba su ba shi goyon baya inda suna ba shi goyon baya yadda yake so da aikin ya canju fiye da haka to yanzu yanzu menene fatanka me kake son ka ga an yi musamman game da wannan lamarin mm. fatanawa mm. Allah ya shiga cikin zuciya wayanda suke yi din yadda kuma muna za mu roƙa Allah Allah zai kawo wanda zai canja mana aiki din ya zama armashi a gaban jama'a to yanzu kai kana yanzu kai an baka baka an sake na ashe naira goma naira ashirin da ake tsayawa bakin haya ana an sa goma naira ashirin din nan ciwo ne a gari ne a yadda na fahimta ciwo ne a wajena domin in na karba na saya ina ganin na yi amfani da shi ina sawa kai nawa matsala ne amma ga wanda shaɗan ya riga ya katutu a zuciyarsa ba ciwo ba ne amma wanda ya riga ya ji tsoron Allah yana so ya fi gaskiya ciwo ne a wajen shi kai in ma ka je ka saya fiya wata ne ka kawo gida ka ki yaro ka ya zazzabi ka je ka biya abu fiye da wancan. to yanzu a shekaran ɗan an gutsuro maka kenan kai ma ka ansa. a ba na bukata ni ina roƙon Allah ba kada ma in ci kada ma in ci shi ba bare ma in gani a yanzu inda kake aiki inda kake aiki yanzu ana dan raba dan ambulan ambulan da akan dan raba baka an sake nan to me kai ai eh, ladan ina tabbatar maka ni kudin ka bani kudin shi na tambaye ka wani aiki na yi maka tunda bai ba a kai ni aiki a wurin kuma bai yi aiki a wurin ba ta yaya kudi na yanzu ai shi wanda ya yi aiki ka yi aiki a biya ka zufanka da kai amma kuɗi ya zo wani wani kyauta ne da zai zo mutum zai baka bai san ka ba baka san shi ba ya zai baka kyauta a dalilin mai a wasu saboda albarkacin kayan sarki da kake saya da shi ko ta na ka taimaka kayan sarki ne ya zama na bara ne ai aiki ne kake ma a roma ba a biya ka albashi albashi ka bai wadatar ba to a yi ganin yadda kasan take ne eh, kuma musamman a irin aiki naku abin ya zama ruwan dare ba ka ganin kamar in ana baka baka ansa za ka zama musu wani barazana a cikin su kuma za su rika sa maka idanu da kaya kun ga za su sa mai ido sai Allah madaukakin sarki yana yana yana gaba da ni yana yana bayana yana gaba yana kare duk abin da munafiki zai yi ba zai iya yi komai ba kuma ba zai ji tsoron kowa ba kuma ba zai karba ba in ka karba zan gaya baka. to idan ana rabawa ba a rabawa gaban ka ashe kenan wani lokaci ina gaya musu bakar magana a kai Duk sukan gaya mai cewa idan ba na so na ruwa da yi magana zai je mana ni dan Allah ne ya je in je da biyu Allah kaga iri magana ba a ko ba su da tsoron Allah a zuciyarsu duk wanda yake faɗa kalma waya na sarfa mai ba da tsoron a gaba tsoron Allah a zuciyarsa dama dan shaɗa dan shaɗan ne kuma a tashin kiyama wuta zai shiga wai yanzu eh, to ana ganin baka da shiga wannan aikin ba ne yasa kake wannan maganan ba zancen da wani shiga aiki ba na shiga aiki din nan a tsari ne zai aiki ba kasa yanzu ka kai shekara nawa da shiga akalla yanzu yana da shekara goma sha biyar a aikin na saka kuma tun daga wannan lokacin kawai yanzu kai baka an san kamuya baka an san na goro tun daga lokacin na gode wa Allah madaukaki ya ba da gurgudi daidai da nake ci kuma albashi na bai taba kasa in ciyar da gidana da shi ba domin bari ga maka inda na yi kafin Allah ba ya cike da shi dan kuɗi na karba da na karba kuɗi na nasa ya takarbi da shi yara ya ci ya gefe ɗaya ya bar min ɗaya bai ma yi amfani da shi ba na je wuri wani tafsiri da na jaji an soma azi a kai wannan abu da ya faru ina daura a sai na yi a gaban Allah tunda na roƙo Allah na yi azumin kwana goma sha biyar a kai wannan abu in Allah ya bude ido naka zaka san cewa wannan abun zurbi ne babu addini ma hatta addini kasa da na musulmi ba inda littafin nan da ya goya baya eh, na kasa ya ce ka dangana da albashinka kada ka yi ma mutum zargi kar ka nuna kwaciya wannan littafi ne da yake farafa a ce shamsi alkur'ani kuma ya faɗa to kakan yi ma ɗan wanka siya, kakan dan musu kakan dan ba shawarwari akan irin wannan abubuwan da suke yi na kan gaya musu Hakan gaya musu wata rana su ce Allah ya bashi ba ya mana gyara. wata su za su ce mai a pastor a leman ne. Karshen magana da za su gaya mai su duka ba. Wani lokaci sun su ci tsoron karɓar su gani ina wuri domin zai gaya musu wani lokaci har gaba mutane su ji kunya. Wani lokaci sai in kore mutane ma su gaba. To kenan ba a kai ka baki hanya inda aka san za a yi ba da waɗannan abubuwan kenan. Ka kai ne baki hanya ma zama na zai a kan hanya domin babu kaya da zai wuce a baki hanya da zai gani. inda ta yi yake wuce ya sun san inda kaya yake wucewa wanda ake ajiye shi a bakin hanya har fito ne yake to to kenan inda ake kai ka ba wuri ba ne da ire-iren waɗannan kayayyakin an sha kai ne da yawa bai ko aikin operation a boko haram na wanda aka yi a yobe ma na je na sha gaya musu kuma ƙarshen